To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu alaikun makon wannan layi na sarki zaki MKK na rasulin aminin alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah jama'a programun da muke yi na mijin aure nake so alhamdulillahi yau ina cikin murna sosai programin da muke yi na mijin aure nake so yau an ɗaura auren ɗaya daga cikinsu uh, mu ta kanmu aka biyo kuma aka je aka ɗaura auren kamar kadda muke magana duk wanda muka zo eh, za mu baki miji ko za mu baka mata a ɗaura aure muna so mu ga seriousness ka muna so mu ga qualities kuma duk wanda suka zo a nan suka samu miji insha Allah da dan so ku yi irin haka mu tsaya ciki a ɗaura muku auren kaga cewa domin muna da lauyoyi akwai lawyers a cikin mu. Ah, akwai soja da sarki zaki akwai soja ah, sosai eh, a cikinmu akwai manyan mutane a cikinmu matan gwamna da sauransu akwai su a cikinmu da za mu iya mu mara muku baya amma ba wanda zai roka fitina ya shigo ciki to kaga dalilin da ya sa ba mu son mu yi ta ƙasa kenan saboda in za a yi ta ƙasa in problem zai faru ta yaya za mu yi mu sani balle mu mara maka baya alhamdulillahi yau an je an ɗaura auren ɗaya wanda ya zo akan wannan layi ya samu mata shi daga Germany yake a German yake ita kuma matan tana nan a Najeriya muka hada aka ɗaura musu aure kuma auren an ɗaura auren ne daga Kano uh, yau aka ɗaura auren kun gani zan gwada muku video da komi aka ɗaura auren an biya sadaki an biya duka kuma kuɗin sadakin kuɗin auren kuɗin goro kuɗin menene kuɗin malami kuɗin liman kuɗin wa duka ta hannu na ya biyo ni kuma na tura musu ya turo min kuɗin daga Germany ya ce mini sarki zaki na serious ina son ta kuma ina son ta aure ta kuma in ya kama mu zo mu zauna Germany mu zo su zo su zauna Germany ya kawo su zauna Germany tare haka alhamdulillahi haka ake so kuma aka biya kuɗin sadaki da ya biyo a hannuna ya ba da 100,000 naira e, kuɗin sadaki ya biya 100,000 naira dubu ɗari ya aiko muka aika kuɗin sadaki kenan kuma ya aiko da kuɗin malamai kuɗin bwane ne kuɗin menene kuɗin goro kuɗin dabino kuɗin duka ya turo da shi muka aika amma zan kai kurin ɗaura wurin nan ku ga kan da aka ɗaura wurin gwanin ban sha'awa gwanin ban sha'awa yanda aka ɗaura a wurin, ah, haka muke so ba in kika zo ko in ka zo ka zo kana zaɓe kana zaɓe abinda kai kake so wala Allah wanda a sauke shi ah, a ka, a a bashi dama ka a shi dama a bashi dama baka taba sanin na kwarai sometimes shi yasa muke bawa mata daman ki zaɓi maza namiji kaman uku maza uku muke ba da dama mace ɗaya kina da daman ki zaɓi maza uku to cikin wayannan maza uku nan ba za taɓa rasa shawarwari tsakaninki da shi in aka zo wurin shawarwari tsakaninki da shi ki dace da mutum ɗaya ba to ma namiji wane ya zo a layi a sauke shi a bai yi ba a sauke shi shan tambe kaina sometimes shin lalle kan aure kike so da gaske aure kike so ba za ka taba sanin na kwarai ba face ka jarraba kuma duk matan da suke wurinmu alhamdulillahi mata ne masu hazaka kuma ina rokan Allah duk waɗanda suka zo a nan Allah ya ba su sa'a haka su ma a yi abu haka in an zo a ɗaura a bi ma'ana an zo an nemi mace a ɗaura miki aure wasu matan in an haɗa su ran da haɗa su su da mazan to ba ka ƙara jin su kuma ita da namiji duka ba ka ƙara jin su kuma amma kuna barin na jin ku she mu guide ku kaman kan da muka guide ita shatu da shi ibrahim da ke germany Shukubar ina jin ku me ake ciki wani ran da ka hada ita da maza uku to ba ka ƙara ji ta kuma ban sani ba ka ƙara jin su kuma yayi bai ba ka ƙara jin su kuma wasu kuma da suke da wayon haka sosai da an hada su shi suna updating ka suna gaya maka update da da she ka na je na tambaye ke me ke yake ciki da ina bibiya da ina bibiya amma she na zo naga kuma a'a ababa ya mini yawa wallahi jama'a ba she na faɗa ba ababa ya mini yawa ba she na faɗa in ce maka Aba ya kai da kanka ka saba ababa ya mini yawa shi yasa in dai ni ban biyo ka ko ban biyo ki in zo in tambaye ki ya kike ciki me kike ciki ba ashe ke kuma ya kamata ki yi hankali ki gane cewa a'a bari mu je mu gaya wa sarki zaki abin da ake ciki inda aka kai da kuma inda za a tafi to in kika yi haka ko kai haka kin cece kanki ne ba ni kika cece ba kin cece kanki ne mu da namu ne mu haɗa wurin mu nemi miki miji kuma na gari mu namu kenan iya namu kenan mu haɗa wurin mu nemi miki miji na gari to alhamdulillahi yau an dace alhamdulillahi yau an dace kuma zan sa muku ita a uh, ɗaura auren da aka tafi ku gani ga ɗaura auren da aka tafi tsakanin ibrahim germany jaman yake da ita kuma uwa shatu ok auren kenan da aka fara zuwa sunannakin da aka bayar kenan ita shatu 'yar uwa sunanta Shatu da shi kuma ɗan uwa sunan shi Ibrahim daga Germany. Amma zan sa muku full video auren kan da aka ɗaura auren. Uh, alhamdulillahi ko muna roka insha Allah sauran kuma da ku gani na bayan haka su ma za mu zo ɗaya bayan ɗaya mu zo muna nuna muku auren da aka ɗaura auren da aka ɗaura auren da aka ɗaura auren da aka ɗaura insha Allah shi yasa uh, abin da ke ciki kenan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 tsira da aminci ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wannan ni'ima da ya mana na wannan zama mai albarka da muke so mu kulla wannan abu mai alheri a wannan guri a wannan lokaci mai tarin albarka lalle muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala game da yadda ya mana wannan ni'ima a saninmu ne mun taru ba don ko ba domin ɗaura aure tsakanin A ibrahim ibrahim abdul da sidi da kuma hajiya shatu umar na umar uthman da fatan allah tabaraka wa ta'ala ya shiga cikin wannan lamari gaba daya lalle mu sani aure abu ne wanda allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da a yi shi a gurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a aure a gurare a wato ma'ana a hadisai daban-daban wanda wannan ne dalilin da muka taru a nan gurin domin gabatar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka muke fata yanzu za mu shiga ɗaurin auren kai tsaye yadda za mu ba wa shi wato ainihin wato wakilin shi ibrahim ango kenan da kuma waliyin ita amarya shatu sha Allah za mu miƙa abin magana ga shi wakilin ango zuwa wato ya nemi auren wato shatu a wajen waliyinta insha Allah. To assalamu alaikum yan uwa kafin in mika abin magana hannun shi wanda zai nemi wannan aure a madadin ango a sai Malam Ibrahim. to mu ne duka wakilan ango din mm. kuma shi mala ibrahim shine zai nema kuma shine a matsayin wakilinsa kuma yan uwa masu bin mu online kai tsaye su manta da cewa wannan akwai ƙoƙari na ɗan uwa mai wannan feji wato sarki zaki ke na amerika new york shine wanda cikin ta dalilinsa allah ya haɗa wannan al'amari sau da haka masu bibiyan wannan feji muna neman su saka shi cikin addu'o'i kan wannan ayyuka na alkhairi da yake yi na wajen haɗa wato auratayya an san dai muhimmanci kamar yadda malam ya faɗa na auratayya da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira da a yi aure tanakahu a ya ma'ashara shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj da hadisai dai da yawa wanda suke kan haka to kuma shi ya zamo mai shiryarwa izuwa aikin alkhairi man dalla ala alkhairi ka fa'ili so da haka kuma wannan kofa ce a buɗe ga duk waɗanda suke da irin wannan azuma da niyya tsakanin su mata da maza to kofan sarki zaki a buɗe take akan wannan al'amari na alkhairi in dai an daidaita din to insha Allah tabaraka ta'ala za a dinga kullawa muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi duka kuma duka Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya kai tsaye yanzu za mu shiga abin da ya kawo mu insha Allah sai di mal Ibrahim to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa sunana Ibrahim Safiyanu daga Gwammaja kuma na zo ne a ah, na zama wakili na ibrahim alhaji ibrahim abdul jalil ali sidi na zo nema masa aure wajen uh, wajen malam kabiru to ina nema masa auren uh, yar wajen ku hajiya shatu alhaji umaru usman umaru salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu wannan rana ta juma'a mai albarka wa'annan bayan allah sun zo neman aure na wannan baiwa allah hajiya ashatu Umar Usman wanda ni ne walinta a yanzu wanda kuma insha Allahu rabi an bayar a gaban shagiganta yan uwanta da jininta duk suna nan gurin muna gode Allah subhanahu wataala Allah sa albarka a cikin wannan aure duk wanda suka zo muna musu fatan alkhairi an ba da wannan aure gashi mun zo da sadaki da dubu naira dubu ɗari eh gashi kuma za mu bayar ba da sadaki dubu ɗari a shaida eh, an ba da sadaki na hajiya a hatu umar usman allah ya sa albarka allah tabbatar da allah ba su zaman lafiya alhamdulillah alhamdulillah kamar yadda aka gani an yi siga a shi wakilin ango ya nema kuma shi waliyan amarya ya bayar bisa sadaki naira dubu ɗari gata an kawo kuɗi hannu ba bashi ba e eh, gashi ku shaida an shaida to aure ko yanzu bisa sunna aure ya riga ya ɗauru aure ya riga ya ɗauru gashi ga shedu, ga sadaki ga wakilin ango ga, ga kuma waliyin amarya waliyin amarya ake cewa shi ango ne ake cewa wakili ya eh, yi ƙwarai kwasa sai kwa to saboda haka <clears throat> wannan ko yanzu aure ya ɗauro to muna ta wasili da wannan zama da muka yi muna ci gaba da gode wa ubangiji inna alhamdulillah na hamadu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina mai yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida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 Ah, muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan aure Allah ya sanya masa albarka Allah ya sanya albarka a cikinsa Allah ya sanya albarka a farkonsa ya sanya albarka a tsakiyarsa ya sanya albarka a sa ya albarkace su ya ba su zira ɗayi ba ya zaunar da su lafiya wannan bawan Allah da ya dinga wannan kokari da shi da masu dafa masa shi ma Allah ya saka masa da alheri Allah ya karfafe shi ya shiga cikin lamuransa gaba daya ya yi masa dukkan damuwoyinsa yadda yake hada alheri shi ma Allah ya hada shi da alheri saboda arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ta taimaka masa su ma Allah hada su da alheri ya biya musu bukatunsu ya tafi da damuwoyinsu saboda arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna amfani da wannan dama da wannan lokaci muna roƙon Allah wannan abu da aka assasa ubangiji Allah shiga cikinsa ya buɗa shi ya faɗaɗa shi ya zama ba Najeriya ba ba Afirka ba kasashen duniya gaba daya irin wannan alherin naku ya ya ya lullube duniya gaba daya saboda arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma atina wala wa akrimna wala tuhinna wa zidna wala tanqusna wa silna wala taqta'na wa athirna wala alaina واهدنا ويسر الهدى lana برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا هذه نواسينا الكاذبة الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس الناس عيد سواك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الكاذب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضع لك رقبته وذلت لك نفسه وفضل لك عيناه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نطلب أنت المطلوب ومن نسأل أنت سالك بالكرم والجود a waɗanda suka zo da nisa Allah ka da su gida lafiya Allah ka da su gida lafiya ka haɗa su da alhairai saboda arziki annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka halicci wannan ɗaurin aure su ma bukatun su Allah ka biya saboda arziki annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mai gida Allah ka biya masa bukatun sa Allah ka yi masa dukan damuwansa malliyo mai gidan dutse wannan abu dama ya saba hada shi ma ya saba hada ayyuka na alheri ya zama uba shugaba jagora shi ma Allah ka biya masa bukatunsa ka yayi masa damuwoyinsa ka yi masa albarka ka yi zuransa albarka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله wannan ɗaurin aure gashi ya ɗauru cikin farin ciki da murna kuma lallai muna taya wannan ango da amarya duka murna muna taya su murna sannan sarki zaki lalle muna taya shi murna man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati saboda haka wannan aure duk abin da aka yi na alkhairi a ciki yana da lada kuma wannan kofa tana buɗe muna kira ga 'yan social media duka masu bin wannan peji na facebook da twitter tiktok duka wanda duk suke da irin wannan niyya to fa sarki zaki ya shirya ya bada tallafi akan yadda zai a hada a gudanar da wannan al'amari shi dan uwa da muka wakilta akan yadda zai a hada a gudanar da wannan to jama'a uh, na kubari uh, mu cigaba alright ka continue uh, twitter and tiktok duka wanda duk suke da irin wannan niyya to fa sarki zaki ya shirya ya bada tallafi akan yadda zai a hada a gudanar da wannan al'amari shi dan uwa da muka wakilta yana san kasan jamani da zama shi ango kenan yana jamani ga amarya ita kuma tana nan najeriya ga shi duka an zo an haɗu allah ya haɗa ta da dalilin wannan feji ango a jamani amarya a najeriya ga shi an haɗa aure yanzu saboda haka tiktok duka wanda duk suke da irin wannan niyya to fa sarki zaki ya shirya ya bada tallafi akan yadda zai a hada a gudanar da wannan al'amari shi dan uwa da muka wakilta yana san kasan Jamani da zama shi ango kenan yana Jamani. ga amarya ita kuma tana nan najeriya ga shi duka an zo an haɗu allah ya haɗa ta da dalilin wannan feji ango a Jamani amarya a najeriya ga shi an haɗa aure yanzu saboda haka ko a ina kake a faɗin duniya Ah, wannan feji yana in kana da bukata shikenan liman ma <laughs> idan a <laughs> ah, to <laughs> liman ma idan yana da bukata to lallai za mu gaya sarki zaki a yi shiri insha Allah tabaraka ta'ala, sau da haka ban sani ba sai di malam ibrahim ko yana da abin da zai ce dangane da wannan al'amari <laughs> Ah, a'udhu billahi min shaitanir bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a ah, ba abin da zamu ce ah, sai dai godiya ga Allah alhamdulillah a bayan godiya ga Allah sai kuma godiya ga shi wannan mai wannan feji sarki zaki afsa wannan alkhairi da ya dauko wannan dai shine na farko kuma alhamdulillahi kofa a buɗe take duk waɗanda suke abin nan insha Allahu za a ci gaba da yi in Allah su yadda muna nan za mu ci gaba da yi in dai an nemi alkhairi to alhamdulillah insha Allahu za mu dama a mu da wannan shine aikin mu babu wani abu da muka sa a gaba sai mu ga yaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama za su zauna lafiya a haɗu babu kuma hanya ta zaman lafiya da take nuna akwai haɗin kai irin aure idan ya zamanto cewa har mutum da mace za su haɗu su yi aure to ai zaman lafiya kenan soyayya da juna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku auri wa'inda kuke so ko masu haihuwa zan yi alfahari da ku ranar alkiyama to Allah ubangiji madan sarki ya haɗa mu alada na wannan alkhairi aka haɗa Allah ya ba su zuriya ɗayi ba dukkan wata fitina Allah ya kaɗe shi kuma sarki zaki Allah ya saka masa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan shine farko da muka bayar aka je aka daura aure a kuma duk waɗanda suka zo a nan suka samu miji wallahi in kuna neman kima da daraja ba in kun zo mun an samu muku mijin an ƙare shi ku da mazan ku je kuna Eh, ko ya kulle hausan kulle kulle ne kuna kulle kullen ku tare ku <laughs> kyale ku kaga in kina son a yi miki shi da daraja da wasu ababa shi ku dawo kamar kan da aka yi ma wannan da daraja da daraja da yanzu kan da aka yi mata yanzu ta zama matan shi wani shiga abin ya dade ya dade ya dade a'a da yake ba ku shawara da an ba ku mazan an kare shi kenan yanzu ku kun kare eh, ku kasar da za ku je ku daura wurin ku wannan to amma kaga in dai mai shin na ta kan mu gaskiya za mu matsa a tun da ka zo an baka mata ba mu so dadewa ka aure ta da sauri ka fara ciyar da ita ka fara aika mata da abincin abincinta ka fara dubanta ta zama matanka ta zama matanka ka fara dubanta ka fara ciyar da ita in kana nisa ka zo in kana kuma nisa ne sosai to ka ɗauko ta ka kawo ta kusa da kai a cika wannan alkawari to kaga kan da ya cancanci duka a yi kenan amma yanzu mun sake lokacin program ɗinmu kamar gobe haka Allah da ranar Saturday za mu yi za mu fara saboda mun je hutu na sallah eh, mun je hutu azumi eh mun je hutun sallah ne ba cika azumi mun je hutun sallah na sati ɗaya in Allah ya da gobe ranar asabar za mu fara amma karfe takwas da muke yi na safiya gaskiya kwana bai ishe mu ba ba za mu yi karfe takwas ba za mu dawo da shi ƙarfe goma da rabi agogo na Najeriya karfe tara da rabi agogo na Ghana mun ƙara two and half hour shi yasa maimakon karfe uh, how do you call it uh, karfe takwas mun dawo da shi karfe goma da rabi 10:30 da safe 10:30 na safiya agogo na Nigeria 10:30 na safiya agogo na Nigeria 9:30 na safiya agogo na Ghana bayan sallah salatu kenan a gumu nan that is uh, 5:30 na safiya agogo na Bronx New York. Shi sa jama'a insha Allahu mun juya lokacin da za mu yi Yasa kai da kisan kana neman mace duka ka zo on board ka zo ka kira. Ka ka zo ka biyo ni ta kasa a ah, sarki zaki ai na ga wata ta zo tana neman kaza wani ya kira mun doki mun ba wani ya ka zo na ka kuma zai zama jan ido. Kai baka zo ka kira ba wani ya zo ya kira an bashi wani ya zo ya kira ya ce yana son ta an bashi aurenta kai ka biyo ni daga baya a sarki zaki ai wanda kai program ta na wallahi ina son ta wallahi baka son ta tun da dai wani wani ya zo an bashi sha ka kyale ka kyale da shi kawai ka kyale shi je su karata wannan tsakanin shi amma kai ka biyo daga baya ka baka na ka zama jan ido kuma kenan wannan shaka ce majan ido wannan shaka ce majan ido za jama'a kai da kasan kana so mace ka zo a baka sannan kuma ko wata yar uwa a nan da muka zo da ta kwanaki haizu tana kan board saboda ta ta zo muka yi mata mun je break na sallah mun je break na sallah ita ta nuna a nuna hotunta ma gaba daya shi yasa jama'a ita ma tana nan wanda yake son ta wannan zai iya kira wannan ka kira ni ba jan ido bane wannan baka jan ido ban ka kira ni wannan ka kira ni baka jan ido ba eh ita muna neman ita ma mu bada aure yasa wanda yake son ta mai suna Hadiza wanda ke son hadiza zai iya kira ni yar uwa hadiza wanda ke santa zai iya kira ni kai kira ke kai kai yaka jama'an na zuwa one seconds yar uwa da kuka na nuna hotunta nan kai da kasan kana santa you can call me kaga kaga call na back door kai da kasan kana son ta ka ka kira ni in Allah ya yarda akan wannan yar uwa alright bayan haka in Allah ya so ya yarda kaman kan ne magana gobe ranar asabar in Allah ya kai mu rai da lafiya gobe ranar asabar za mu fara wannan program mu na neman aure mijin aure nake so 10:30 karfe goma da rabi 10:30 in Allah ya kai mu gobe jama'a ku manta in Allah ya kai mu gobe ranar asabar assalamu alaikum jama'a kuna jina ko in Allah ya kai mu gobe rai da lafiya 10:30 Nigerian time na safiya 10:30 agogo na Nigeria da safe za mu zo da program na neman aure matan aure 9:30 agogo na Ghana da safe za mu zo da wannan program na neman aure 10:30 agogo na Najeriya da safe kenan 9:30 mun sake lokaci da muna yin shi eh, eight o'clock na safiya karfe takwas, eight o'clock na safiya agogo Najeriya seven o'clock na safiya karfe bakwai agogo na Ghana to yanzu mun sake lokacin mun dawo da shi 10:30 ok 11:30 Africa. ok <laughs> ba da hamuwa alright um, 10:30 da safe agogo na Najeriya 9:30 da safe agogo na Ghana muna za mu yi shi Saturday uh, za mu fa mun fa Saturday Sunday Asabar da Ladi da kuma ranar Laraba kwana uku za mu yi shi a sati kwana uku a sati asabar lahadi da ranar laraba asabar lahadi da ranar laraba 10:30 agogo na ghana agogon najeriya 9:30 agogo na ghana na safiya in allah ya yarda yasa jama'a wannan ita ce iyakar a iya sakon da za mu bayar yasa na bar mu a nan <laughs> ya ji Amina, from TikTok. All right. yasa ana gani jama'a duk zancen duka kenan Allah ya sa mu yi lafiya mu kuma ƙare lafiya wayanda kuma suka daura auren nan shi malam Ibrahim daga kasar Germany da yar uwa Shatu a Nigeria Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sa ganda da aka yi wannan aure to wai 11 o'clock Libyan time 10:30 ba ƙara wani 11:30 ce wai 11 eh, o'clock libya ta wato libya ya wuce eh, najeriya har da wani 30 minutes ma kai banda awowin ma da wani 30 ban taba ji ba ban taba jin wani gari a cewa ai misali ghana da najeriya uh, misali ghana da najeriya kana ganin one hour interval uh, america da ghana six hours america da najeriya five hours amma kai ka kara 30 minutes kuma kai to Allah ya ƙara maka hakuri malam ɗahir Allah ya saka maka da alkhairi so kowa kowa ta zana nagarin shi wai eh, kowa ta zana nagarin shi <laughs> wannan maganin duka da kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a saurare mu in Allah ya kai mu gobe bi iznillahi ta'ala